Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na studio Kalangu ni suna na Musa Mamman nan jarida ne a Radio Sahara FM ta Agades ɗaya daga cikin radio wadda take hulɗa da studio Kalangu wannan muhawara za mu tunatar da ku ana sauraron ta ne a cikin jihohi guda takwas na ƙasarmu na Niger ta hanya kafofin radio guda hamsin da biyu da kuma talabijin guda bakwai da suke hulɗa da studio Kalangu a Agades ana sauraron wannan muhawara bisa kan kafofin rediyo na Noma da FM bisa mita 100.9 da Sahara FM bisa mita 97. Maudu'in wannan muhawara tamu shine rishin kai ɗiya mata karatu a cikin karamar hukuma ta gugaram to me ya kawo haka menene illolin shi kuma wata irin hanya ne za a samowa a shawuka wannan matsala wannan gari na gugaram yana da nisan kilomita 60 daga gabastin garin arlita kuma nisan kilomita 230 daga garin agades wanda jihar ce karamar hukuma ta gugaram tana eh, arewacin eh, masif na ayir wannan dai eh, karkara ta gugaram yawancin aikin da al'umma suke shine kiwo kuma bangaren makarantu a nan karamar hukuma ta gugaram a shekarar 2023 akwai yara 957 na makarantu na boko a cikinsu wannan yara akwai 402 mata ne 555 maza ne kuma suna karatu a cikin makarantu guda 22 To ƙasar Nijar dai cikin wata ayar doka da ta hidda a shekarar 2017 eh, ta eh, fada shugaban ƙasa ce. Wannan ayar doka wadda aka hidda ɗiya mata an ce ya kamata a ce an sa su karatu har zuwa shekara goma sha shida an sa su boko. Kuma wannan ayar doka da gwamnatin ƙasar Nijar da doka nihin shi domin kare matasa musamman ma ɗiya mata da aure na gaugawa ko kuma auren dole kuma domin kara taimakawa tsayawa ne bisa karatun waɗannan yara to a yanzu haka a ƙasar niger wannan lamari dai musamman ma karatu na ɗiya mata yana kawo cikas a ƙasarmu na niger to a nan ƙaramar hukuma ta gugaran ta ma bata hita ba musamman ma yara da dama ne dai ba a sa karatu ba makarantu na boko musamman ma ɗiya mata in aka diba raskonan da aka yi to me ke kawo haka rashin zuwa karatu na ɗiya mata a nan karamar hukuma ta gugaram menene illolin da ke tare da shi waɗansu irin hanyoyi ne za a bi a shawo kan wannan matsala to domin tattauna biskan wannan maudu'i mun gayyato malam ekawal algalas kili ne na ma'aikata ta karamar hukuma gugaram bangaren da ya shafi karatun boko malam ekawal algalas salamu alaikum wa alaikum salam to kuma mun gayyato malam alhassan bashar wanda shi ne shugaban kwamiti na kungiyoyi na uwayen yara a nan eh, gugaram cewa da fcc malam alassan bashar Salamu alaikum. Amin alaikum assalam. Muna tare da Fatima Ehi. Fatima Ehi ita shugaba ita ma ce ta uwayen yara tana cikin uwayen yara. Fatima salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Muhammadu Musa ku ne eh, wakili na bangare na gwamnati na karamar hukuma ta Gugaram musamman ma wakilin mashawarci ne cewa da konseye a nan karamar hukuma ta Gugaram Malam Muhammad Musa barka da isowa. Barka alaikum salam. To masu jimar sauraron mu nan da lokaci kaɗan samu mu komawa domin ci gaba da wannan eh, muhawara. To za mu somawa gare ku musamman ma wakili na ma'aikata mai kula da harkar ta shafi ilimi a nan kwamitin gugaram kenan. Kamar yaya ne harkar ta karatun boko ke tahiya a nan karamar hukuma ta gugaram. eh to lalle eh, a nan yadda karatun yake tafiya kamar dai yadda kuka ce sevrai eh, muna kuka mu ma da matsala ta kawo ta kawo 'yan mata a lakwal makarantu ana kawo su kin ba ba a kawo su ba amma su tsaya ne har su kai wani wuri shine ba a barin su su kai eh saboda yanzu ko a nan a gugaram da muka yi diba 'yan mata sun fi maza yawa a karamar lakwal to amma kayan aka wani lokaci duka 'yan matan nan an jaye su sun amai da su gida wasu a yi musu arme abubuwa dai ga su eh, me kawo haka to abin da yake kawo haka kasan yanzu nan zon nomad ce ba kamar maraya ba ne bangare ne wanda ake kiwo haka eh inda ake kiwo ba kenan ya zamanto 'yan matan nan ana so a rike su a lakwal sai an ɗauki wasu matakai wanda mu nan mu ba za mu ba mu iya ɗaukansu mu da muke ɗauka a ba da karatu amma akwai wasu abubuwa wanda kamar wani tallafi haka ko wani abun ga haka wanda za a ankurajen kai a ganin ka me yasa su matan ba a sa su karatu a ganin ka kai eh to ni ni ban ga eh, a gani na dalili haka me ke dalili kaman Eh, muna ganin kamar mutane ne ba su suna sakin yansu haka kara zube e dole sai da abin da ake ce ma cv eh, bin saboda kawa bin saboda kawa e to saboda shi ne mutane suke dan ja baya mu kuma wajen ka malam alasan bashar shugaban kwamiti na kojes kenan kwamiti na uwan yara a nan gugaram to a ganin ku muke kawo rashin zuwa makarantu na ɗiya mata a cikin kwamitin naku? Mu a cikin kwamin namu yadda zani cewa yadda kowa na ya hango shi kwarai ke haraka na, aika yara lakol mace da namiji ba dai ba ne nan mu manoma ne wurin kin kamfeman da za a zo ga lakol kin in bai kai kilo biyar ba yana kai kilo hudu to wannan kuma matsala da take kuma duka makaya yawancinsu ba su da hali kwarai kenan maimakon an aka aiko diya mace a daidai yadda dai za ku gani lakwal ta bunkasa kadan lokacin nan kantin scholar da kai to yanzu wannan lokaci <clears throat> lokaci ya dan abun ga ya dan shude kadan yanzu kamar shekara aka doki almasali kamar shekara ashirin haka da suka wuce lokacin nan an dauki interna ana kula da yara duka na makaya lokacin nan an sanke ba za a sake su bisa su koma kamfema na ake rike su wurin lakol da kantin kinsu da dortuwar da komi don ka an kula musu kwarai ana biye da su a kaha yanzu an doko wani mataki kamar na gari a aika mata a aika yara lakol to ba dai ba ne tun da wanga make yi shi ta dabbobin shi yake yana kai dabbobin shi inda ciyawa take ciyawa tana iya ta zama tsakaninta da lakol kilo biyar ko fiye da haka nan kenan <clears throat> wurinmu kuma mace tana da rauni kwarai kwa ba kamar namiji ba kenan ba ta yi wa a sako ta taho ga wurin da za a yi lakol don ka wannan mun kai kukan mu kwarai vraiment sai an nema yadda za a mu tallafi a don kula da sirkui abun da ya hana mhm. mata su zo lakol yanzu mhm. tunda yanzu kowa ya kan shi ya waye kowa ya san ke lakol ita ce take da amfani me concernant les moyens da harkokin ne suka hana abu ya ci gaba shine shi moyen ban gane ba kamar kamar menene kake ne kama ayi ayi ayi tattalin su in ana so mata su bunkasa alakol a doki tattalin su a rabo su da kamfema a musu kantin kin su da kenan a yanzu babu kantin tun a bangaren kwamitin na an tuka kantin kin dai ba mu gani ba wani kantin gashi nan an doki yauni shi akwai waɗansu suna dan dan bado da wani da abu me kantin rabonmu da shi mun kai shekara ashirin. Mm. to mun gode malam alassan eh, alassan eh, mu komo gare ku malama wadda ku bangaren na uwayen na yara malama fatima eki fatima a ganin ku menene dalilin wannan rashin zuwa makarantu na ɗiya mata a cikin wannan gunduma na kugaram. Mm, rashin zuwa ɗiya mace boko kamar yadda Alhaji Alhassan ya ce shi ma dai rashin wannan kantin in ne da rashin kulawa a kula da ɗiya mace saboda yanzu inda ɗiya mace take gidansu yana da ɗan nisa uwa sai ta yi ta shakku shakku ta bar ɗiyarta ta taho haye ekwal ya kai kat kilo ko sen ma tana shakku shakku ta barta saboda marece ma aka sabka kun gani ɗiya mata ba wanga bane a barta a titi tana tahiya ita kaɗai kenan dole duk mai ɗiya mace shi kullum hankalin shi ba zai kwanta ba saboda nisan ikwal saboda haka nan suke cewa gaskiya ni ɗiya ta da in barta tana cikin wanga in ikwal gwar ta kwama mini kiwo ko ta kama min wani aiki ayyuka dai na gida kuma abin da ya sama duk suka sare bisa abin ko diya macen ga ta zo ta fara equal in can ba nisa bane za ta yi ga equal in sai ta fara ta fara kuma sai ta janye abin da ya sa kuma suke janye wa diya mata saboda sun ga ba wani aiki ba ake ɗaukar su sun ganyayyin su da yawa suna da takardu sun yi da karatu suna aje kawai ba ɗaukar su bane ba aiki wurin aiki a zo a ce ga takarda ga diplom yariya ta samu wani diplom a ɗauke ta aiki a nan gugaram a to sai abin nan duk sai ya sarar da su su ce abin da ko kin yi ekwal in ma ba dokakke ki ba za a yi ko ma kin yi karatu kenan da wannan gwara ma ki kama mini aiki a gida ga ayyuka nan kuma ya yi nisa wurin kamar yadda alhaji ya ce kenan kantin in nan ma ita ma tarihu wani abu da an son samu ne aka same ta tarihi wani abu ta yi wani tallafi rashin wannan ma yana sa haka nan saboda a da da adda kai ba haka bane abin yake a da da adda kai kantin ana kula da sunan ga ba haka bane ya mace sai ta zo ga ta nan suna da uwarsu wadda take kula sanan ikwal a musu kitso a musu komi can uwa hankalinki kwance kamar ta yake tana gida ne kin kwantar da hankalinki har ta yi karatunta ta ida to yanzu sai abin ya zo bamban yanzu babu haka nan shi ne suke jin wanga nan suke jin shakku shakku su bar diyansu suna zuwa ikon ga hanya babu kyau mm-hmm. ka san me zai faruwa da diyakka ba diya mace balle musamman hayya kamar wace hayya hayya zuwa gida gidansu zuwa ekwal suna iya eh, tsakanin ekwal da gidajen kilo inda adda kwai akwai nisa matsala kuma wata yariya guda ce cikin unguwa ita kadai ce in tattaho ita kadai hanya to hanya ba lissafi mutane yanzu kun sani kenan uwa kina shakku shakku ki bar ɗaya ki cikin hanyoyin nan ta zo biki san ta mu lahiya ba ko yaya ko me za a mata duk shine abin nan ma yayi sarar da su su bar ɗaya mata zuwa iko Fatima mun gode. Mu komo wajen ku Muhammad Musa wanda bangaren eh, naku na kwamitin eh, Gugaram. Kun san da wannan labari na rashin zuwa makarantu na ɗiya mata a cikin kwamitin naku? wala hauli wannan matsala mun san da ita kuma kullum muna kuka bisanta ga uwayenmu mata bisa yariya to kukan da suke ta fada mu kullum muna ja musu kunne ke kuma warin gane da suka fada muku wanda suka riga ni matsalolin nan duka akwai su yadda suka fade su nan ne amma ga uwaye da kansu akwai matsala armediam armen duri wannan armen goga wannan komisunan shi yariya tana lakol sai a sata arme wannan shi ma abu akwai shi da yawa kuma da yariya uwayenta su yi kokari su yi kokari suna ta turo ta lakol sai ta kai inda ta kai sai a ce mata a baki da nivo gara ki komo gida ki zamna sai a gani wadda ta sha lakol ta komo gida ta zamna sai su ce kumiya ma ba ta da wadda bata je lakwal ta hita ma ladabi wannan kuma abin da ya kawo shi kowa ya san shi yanzu wa kin gane rezo sosiyo kin gane da suka shigo yariya tana lakwal tana rike da telefon kanta ya waye ya ta hi uwayenta to kun bangare na kuma kuke gani mine ne ke hana su zuwa karatu ba su yawa abubuwa da yawa ne mine ne na fari kamar wanda muka rage muka fada muku kamar kulawa ne uwaye yanzu suna, suna gani yaunin diya mata cikin gidansu in tafata da sahe tattahi lakol tattahi ta ini can bata gane ta ba sai rana ta fadi ta zo ba ta san ina ta ini ba ta san tare da wa tattahi bisa hayya kullum sai uwa tana kuka diya ta ban sabon da ya faru gare ta ba ta tahi da sahe ta tahi lakol ta ini can ban sani ba ta ci abinci ko ba ta karya ba ko ba ta yi ba shi da abubuwan nan yawa gari su to a bangaren naku na hukuma na kwamitin e, eh, gogaram me kuke yi domin gani ɗiya mata sun shiga karatu duka yawanci a cikin wannan gunduma ta gogaram muna so ga hukuma da kanta ya zama toko ta ba ma ta kula da diya mace ko yariya komi ta kula da mata eh, ta kula da mata karatun mata karatun mata ya zamanto ko nan jihar mu gugara mai zamanto ko wani partenaire ya zo in puyi ne zai ba an mata da suke sun shiga lakol sai sauran su gani su ce vrema an san suwa ne don sun yi lakol ne aka ba su tallafi kaza a bambanta su da wanda ba su yi lakol ba amma wasu mu gani suke ke kin yi shekaru kin yi lakol amma ki samu komi ba ba a kula da ke ba garawa ce da bata tahi ba tana zamani gida alurke ba haka nan ba ne malam ikawal makomo gare ku mala ikawal bangaren eh, mm, ku na wakilai masu kula da harkar ilimi a cikin wannan gunduma ta gugaram kamar su irin kai ne kuke ɗauka a bangaren naku domin ganin eh, sadiya mata lakwal ya samu nasara eh to mu nan abinda muke yi waye ma jama'a kai da maza da mata uwayen yara su ne wannan muke ci gaba da mu wayo musu kai su kawo yaran lakwal ita lakwal karatu na makaranta ba wai da ka yi shi kana samun aiki amma yana da kyau ka yi shi eh saboda shi ne mu ci gaba muke muna waye ma su uwayen yara ah, kai don su kawo yaran lakwal ta wata ya yi ko waye musu kai ya kuke muna yi ta mutara kamar assembly general mutara uwayen yara sai mu musu mu ba su message bisan harakan a kawo yara karatu in wani forum ake shi ma muna profite mu ba da saƙon a gaya ma uwayen yara a yi ƙoƙari a kawo lakwal a kawo yara lakwal mata musamman mata saboda ita lakwal ga amfaninta e to kashi ta wannan hanyar ne muke samu kuma akwai gidan radio su ma muna zuwa muna sensibilisation tare da 'yan gidan radio na nan gugara to kama a ganin kuwa ke da laihi bisa wannan matsala ta rashin sadiya mata karatu eh to shi laihi wanga kusa in ce muka na kowa ne abin da san ce muka na kowa ne shi wancan makiyayi ne yana ganin ba zai iya sakin yashi tana tahiya a long distance bisa wata bisa doguwar hanya doguwar da marci in ta sauko akwai yaran da sai dare ya musu bisa kahin su iso gida eh saboda in baka karamin misali nan bara sai da aka zo aka ce mana akwai yaran da an mata an saki su suka tafi kahin su kai gida almuru yayi kuma akwai masu biye su to maharin sai muka ɗauki mataki na in hudu da rabi ta yi sai mu sake su su ta yi saboda su suke nesa saboda dan su samu su karasa kahin almuru saboda a lokacin nan ba a biyan su amma in bakin da rana ta faɗi akwai masu tare musu hanya to ka gani saboda mu bakin abin da dai kokarin da zamu muna cikin shi kuma muna nema ga uwayen yara su kawo mu kenan na farko ka ce laihi gawa shine nace na kowa ne saboda shi kowa kaman wa dawa kaman for example su ma uwaye suna da nasu gwamnati tana da nata eh ita gwamnati ai na ce maka cv ake so uwaye ba su saki yansu haka kara su bi suna bi ko ina yaran a tattara su wuri guda in ana so a ba su karatu cikin biyu a yi guda ko a samu su fami da ke a ajiye su ko kuma a tara su wuri guda cikin interna akwai mata mai kula musu komi da komi na ba su rasawa in kitso ne akwai musu duk abin da suke bukata akwai musu duk babu yadda za a yi wata ta ba da sanin eh, wadda take hannunta ba ba da sanin kuma shi malami wanda yake shugabancin makaranta shi malami shi ma yana da laifi saboda shi ma dole sai yi CV yanzu misali zan baka eh, wannan ga muka da na yi bara ya wannan yara ana sakin su ana biye su da aka kawo mini sai na ɗauki matakin wannan na sake su ƙarfe hudu da rabi aka ce mini in sun yi dare ne ake tare su amma tanke rana ba ta faɗi babu mai shiga musu hanya sai na ɗauki wannan mataki na su a sake su na a ba su lokaci wanda zai kai su gida ba daga tare da wani ya tare su ba hanya eh to ka nan in ban ɗauki wannan mataki kenan kai laihi zai komo kaina amma da yake na ɗauki mataki wannan sai muka yi da shekara lahiya yanzu haka akwai yaran da ake saki kahin lokaci na sabka saboda wanda suke nesa mun gode kewal mu kuma gare ka alhaji alhassan wanda president ne na shugaban kwamiti na eh, uwayen yara a cikin gugaram mu kuke yi a bangaren ku na uwayen yara domin yara su ta yi karatu musamman ma ɗiya mata kuna wani abu a bangaren ku na kungiyoyi na uwayen yara mu a bangaren mu muna matuka matuka kokarin da muka iya daga menene kokarin da kuke muna tahiya muna sensibilisation waye kai foyer foyer da different campement duka cikin duka da lungu da sako lungu lungu da sako me problem kin da muke gamuwa da shi waye kai na me kuke shine na a tura mu mata lakol don mu samu baz mai karhi paske matan nan suka rike mamu likitoci da lakol da wadansu wurare duka eh, eh, eh, gunduma za ta ci gaba kwarai don mun gani yadda diya mata suke taka rawa cikin sistem duka don ka iya na karatu in suka samu sa'a suka je suka yi lakol me yanzu matsalar da nake fada muka da zu da na fara maganan nan da a college diya mata nawa gare mu diyawa ne a cikin nan gugara eh eh me malheureusement bisa distance na da zu shi ya kawo conflict ha uwayen uwayen yara daga kansu suka yi retire su yanzu ma wa akodin da aka yi retire gaba daya to a ganin ka wake da layi a ganin ka suwa suke da laifi a gani na waɗanda suke da laifi duka kama tanke gwamnati bai doki mataki bisa harka karkara ba wai ya izo sistem kin shi kamar yadda yake izo shi a gari kenan gwamnati na layi yana da babban laifi a nan mune lehin shi a karkara da lakol da aka yi a karkara an gane ta an gani muhimmancin ta kwarai mai lokacin nan ba a sa mata da yawa ba mai dan matan da aka sa su ne yanzu ake cin a amfanin su paske na ce maka mai kiwo shi da yan bayi lakwal ba daidai shi kuma ta kiwon sheki da inda ya ga eh, abin ga ciyawa ta yayi don ba ta yi wa a hada shi da lakwal wani yana zaman mata kilo biyar shidda to cikin waye wanda muke yi muna koto yariya gare shi mu kawo lakwal in taddan shi ma ya gani ta dawo a wai can ana baki abinci kina karyawa menene hashi ta kawo musu dan masalolin nan duka sai uwa ta yi impose ta ce gaskiya ita diyarta gara tana wurinta da ta shiga wanga wahala. Eh ka ce gwamnati, gwamnati ne kurin shi ke da laihi cikin wannan lamarin. A ba gwamnati ba kadai. Bancin shi ba. Bancin shi hadda hadda uwaye yara. Mene ne laihin uwayen yara? Uwaye yara babban laifin su da suka sa kiwo gaba. paske su ta kiwon su sun mance da karatu paske yadda za ka yi kai kawai ta dabbobin kan da za ka kai su ga ciyawa Ba ka lissafi ke diya mace eletre fragile ba ta yiwa ka da ita wadansu kilulluka kuma ka ce ta rike malakol ba yiwa ne haka don ka nan duka tsakanin uwaye da gwamnati me su koya musu a gari a nan da gundumanmu mu ba wanda yake da laifi tanda kokari shi an kawo mai yaro nawa ma cikin sal don ba ya da laifi paske gaskiya ba kamar gari ba tantan da inda zaka gani mutum yana karantar da yara eh, da sattan nan kuma iya yi kokari ya karantar da yara goma sha biyar ashirin kenan firama eh, shi baya da wata matsala tun da tabarakallah kowane lokaci suna nan matsalar da take uwayen suka shiga sa sha'anin su can gwamnati bai doko tallafin da zai rike yara ba kamar yadda ake a da a karkara kaga illar da ya samu ana ta nema a sadiya mace lakol mai a karkara ya le point faible shine wanga to bungo da lasan fatima mu koma gare ku wayan yara fatima uh, eh, wannan su irin gudunmawa ce kuke kawo bangaren ku na uwaye domin ganin yaran ku sun shiga karatu na boko musamman ma diya mata gudunmawa da muke kawo da a kawo yariya diya mace ekwal shine wayar da kai da diya mata muna wayan musu da kai da ku yi karatu diyan mata uwayen yara ku kawo diyan ku mata saboda yariyar ga ta taimake ku ku uwaye ta taimake ku in ta yi karatu ta taimaki kanta kuma ta taimaki al'umma gaba ɗaya kenan don haka in kawo ta karatu ba banna ba ce za ku idan kuka yarda da al'umma kuka yarda da wanda suke ba ta karatu da kuka yarda da Allah abu komi sai Allah ya kawo shi to shi wannan ne ba su ganewa ba su cewa abu yariya fa baya faruwa da ita sai abin da Allah ya ce kenan mutum ya shiga ta gaba ta karatun shi ya sa yari ya shi ikwal da ya cimma gurin karatunta ya ba ta kulawa a can ma a ba ta kulawa kenan kullum wayar da muke musu kai muna wayan musu da kai da su kawo su saboda amfanin ne su ta amfani shi ta karatu ya amfani ta ya amfani uwayen ta ya amfani al'umma gaba daya saboda in tana zama na haka nan ta zo ka ce ta kama maka kiwo ko ta kama maka wani abu to a gobe ka gano diyawa wata ta yi karatu ga yanzu mushanni da madanni da ake kawowa daga wani gari da ba dalilin da a kawo su kuna da ɗiya mata cikin gari da a ce yaranku suka yi karatu muke ce musu da su ne za su karantar da yaranku na cikin garin kuma su ne likitocin cikin garin ba sai an tayi an kawo muku an su ba cikin garari sun ta yi sun baro mazansu sun baro ɗiyansu an kawo muku su a kuna da naku na kanku ku yi kokari muke ce musu ku kawo su ekwal su yi karatu su ma wa'ancan ba santa yadda suka yi karatun ba har suka kai haka nan har suka zo suna ba ɗiyan ku karatu to laihi gawa yake yanzu bisa wannan labari na rashin kai eh, yara karatu musamman ma ɗiya mata a nan gugaran laifi fa na farko na uwayen yaren su da suka bushe cikin magana guda sun tsaya cikin magana guda ko sun ce a'a su diyarsu ba ta nisa da su ba ta wane ne da su kenan laifi na farko nasu ne na biyu na gwamnati ne da bai tashi batse shi ma ya taimaka musu ga yadda suke so su ji daɗin sa yaran su ya mata ikwal shi ma kenan gwamnati ya kamata ya musu hanyoyin da za su jin daɗi da za su kwantar da hankalin su ɗiyan suna ikwal akwai yadda za a yi musu duka yawa yadda za a gyara musu ita kenan yariya uwa ko tana gida ma ta san da ikwal take ta san da ana kulawa da ita kuma nan mun musu proposal ana iya ɗaukan mota haya musu shawara mun musu shawara mun musu shawara su aka kama shawara uwayen yara muka ce musu ana iya ɗaukan mota haya wanda suke nesa kamar tsakakkanin ku uwayen yara ku babbado kuɗi in aka tattara kuɗi aka ba wani shofer kenan sai ya rika ɗauko muku yaranku kofa kofa ma koko a rika gamuwa wani icce icce haka yaro ya hawo ya zo ekwal in aka safka ka hallo haka na kenan kuna bashi ko na esan kuna bashi wani abu mun basu wannan shawarar to ba su ɗauke ta ba to mu gode fatima mu kuma gare ka muhammad musa muhammad eh, musa bangaren ku na kwamitin gugaram menene a ganin ku illolin da suke tare da rashin sa yara karatu musamman ma mata wannan illoli da yawa ne Parce ita aka ce karatun diya ga gida shine alheri babba alheri. Kuma muka gani ko da kanmu yariya ma an mata inda muke muke gani babban masaloli wajenmu ke ga an mata da gare mu yara mata da gare mu sun yarda da su zo ga ekol ta fari ta primer da su saya wurin college wannan kuma ha a zaman yanzu yariya mace da za ka samu cikin primer sai ka ce alhamdulillahi da dama uwaye sun badu amma da ta tahi can college inda ke za ka yi murna ke za ta yi wani amfani sai ka gani ta komo baya ta ce ban zuwa lakol na gaji ko gobe aji awa ce tana arme to menene illash rishin su wannan jahilci dewa ne illa dewa ne yariyan ba ta yi lakol ba mini ne ta gane ba ta gane komi ba ita da bisashe na gida suna kama baske ba ta san ciwon ta ba san ciwon uwayenta yariya mu mu a kanmu kama wanda kanunmu a waye suke gara ka yi karatun diya mace guda da ka yi karatun yara na maza goma baske ita ita ce a gida yariya in ta shiga likita za ta kula da danginta mata duka da yara in ta shiga lakol za ta tattale yara ta karantar da su ta je wurinsu ta hi namiji to sai muke samu don matsaloli da yake in sun kai wurin da ya kamata za a ce amfanin su sai a gane su sun ce kai mu mun gaji mu ba mu koma mu kiro uwayensu mu ce musu mu ja musu kunne mu musu sensibilisation sai su ce eh za mu turo ta za mu turo ta za mu gane ta ana tentative ana tentative sai a ji ta ta hima ta ta yi sai ta ce kai ni kai na awaye yake to wani bi yariya ta da kanta tana son lakol sai a ce mata a ke arme zaki lakol kin nan ki barta in muka tantabi uwayensu kakku yi haka nan ku barakan sai su ce su kai kawai lalata banza ne take mun ga yariya suwa ne shekara nawa ta yi cikin lakol amma ba ta yi komi ba ke ma haka nan ne zaki a lorke ba haka nan ba ne to shi ne muke ga kira ga uwa yara kullum 'yan mata su bar su si karatu su samu amfanin lokalon na. kenan shine wurin da muke gani lehin iko ba daya ba ne wurin an matan nan ne da suka kai college ya zamanto ko tun da sun kai wurin da yake da an da an kula da su sai a ga amfaninsu. Paske akwai wanda suke fita local college so iya wani activity aikin hannu sai iya yin shi kansu a waye yake hmm. to kuma gare ka malama uh, ikawal algales eh, wakilin eh, musamman ma ma'aikata mai kula da ilimi a cikin wani su irin illoli uh, kuke gani rashin kai yara makarantu yake tare da shi musamman ma ɗiya mata eh shi rashin kai ɗiya mata makarantu yana da illa da yawa Eh, ɗaya daga ciki eh, kaman jahilci ne kai ta ƙin yaƙi ne da jahilci kuma yana riduwir ɗin sai na pofirite ga ƙasa yana rage talauci eh yana kai su ba saboda su in sun zama cewa mutane suke yi su mata sun yi maza taimako eh saboda malamai ma suna cewa kaman sun yi mata tsakankanin su sun yi taimaka ma junansu kenan da mace ta yi karatu ta zama ta samu wani aiki taimakon da za ta yi ga mata 'yan uwanta wani namijin shi eh akwai rishin zuwan su ƙara tura yake cikin jahilci kuma da da da poverty kin eh saboda saboda zuwan nata yi shi yake sa ta yi amfanin uwayenta da ƴan uwanta da danginta da ke wayanta in ta yi karatu amma in ba ta yi karatun ba ba za ta amfani su da komai ba za ta zama kullum swat a ƙarƙashin sharikin mijinta ko kuma ƙarƙashin sharikin uwaye eh shi zai sa wata ran abin da take son ta samu ba zai shigo mata ba saboda wurin uwaye ba ita kaɗai ba ce wurin mazan shi ma namijin tana yawa bai karfin wani abu ba lakwal bai eh amma ita da ta yi karatu wani abu ba sai ta tambaye mishi ba iyanta tana iya ta yi musu ba game da ta tambayi wani ba eh fatima eh mu koma gare ku wanda ko waye ne na yara menene menene illal rashin sa yara karatu na boko musamman ma diya mata a gare ku mm, rashin sa diya mace a ekul yana da illa diya yawa saboda saman rayuwar tama yadda za ta rayu ma yana iya cutar ta ma haka nan yana iya ta a kowane ɓangare saboda ko yadda za ta yin rayuwarta ta duniya ma kanta ba zai ba ta wayewar da yaya za ta rayuwa ba saboda ko arme za ta yi haka ba ta ma sai yadda za ta yin rayuwar arman ba ta nan dai kanta bai waye ko kaɗan ba ko yadda take zamantakar ta mata arme ma ko yadda take zamantakar ta take yan mata ba ta sanin ciwon kanta illa ba ta yi ikwal ba kenan ana iya cutar da ita a haka nan in eh, inda ba ta yi ikwal ba ko zaman ta ta cikin gida tun ba ta yi armi ba abin na yana iya cutar ta wani sai zo ya cuce ta in ba ta yi equal ba gidanta ba ta iya rayuwa ga ta nan ta yi rayuwa mai kyau in ba ta yi karatu ba kenan illa da zai kama ta kenan rashin ta ikwal kuma yana kama ta illai yana iya kama ta illai da in ta ga wani wani abubuwa da suke jawo ciwubuka haka ga ɗiya mace ba ta san yadda ake da ake wanga insu ba ake aikata su ba kenan wannan ma sai ka mata illa amma inda ta yi karatu da komi ga yanan ta sani komi ta karance shi sai ya ta ilimin da wanga a abai ba wanga in na yi shi ya mana haka ya jawo mana haka alhaji alhassan menene illolin rishin kai yara karatu musamman maɗiya mata akwai illa babba rashin kai musamman na diya mata a lekol illa na farko na farko shine muka ce muku cikin gunduma in aka samu sa'a diya mata suka yi lakol abun za a samu cikas ko ta wani fanni paske za su taimaka ma gunduma su kowane abun institution ke suwa likita lakol da ne duka za su kula su shiga ciki don ka in aka samu babbar sa'a aka samu diya mata suka yi lakol wannan wajen kamar ya sira paske abubuwa da yawa za su taimaka ciki don shi kuma illa shi ne wanga problem na namu na mata wurin mu problem kin elever eh, watanka su ne muka ce muku vraiment su suna da matsala paske ba lakwal ba su yi su ta dabbobinsu suke ba ruwansu da lakwal ba ruwansu da komi don ka babban laihi ma su suke da shi paske su ta kiwonsu suke ba ruwansu da diyama da harkar lakwal dai sai man kuma uwata da kanta ba ta yi wa tabardiyarta tana ta tahiya nesa ko ba ta samu kulawa ba. Mene ne illa shi kenan? Illa shi babba kama an taba samu masaloli da yawa mace in ta kai wani wuri ba ta yi wa ana, barin ta tana zuwa wurare eh, nesa haka nan ba yi wani akwai matsala babba yanzu al misali ko da an tare su wani wuri a yi da wani magana a yi an musu wani wurgi don kowane abu dama uwat ba lakol ba ta yi sai ta dauki abun da karfi Eh, ta sa gaba da ma ta fudda yariyar inda ta yi lakwal kuma inda inda ta yi lakwal ai taimakawa za ta yi ta nema yadda za ta ciyo matsalar da ta zo gare ta to ba ta yi lakwal ba tana ta taimaka to a ƙarshe mu komo wajenka eh, malam muhammad musa menene za a yi domin shawo kan wannan matsala ta rashin zuwa na yara karatu musamman ma mata a cikin mine menene kuke gani mene za ku shawara ku ta cewa a samu a kai su mhm. to mu wallahi wannan abu ya dame mu kwarai mene ne shawara ku to a magance shi a magance shi a kula da yariya mace cikin lakul a zamanto ko cikin lakul kin gwamnati da kanshi ko ko meri ko dai partenar ya zamanto ko ita da ya mace a gwada mata kulawa ke ana bukatar ta a kiro uwayen 'yan mata da kansu a musu galgadi kwamke ana musu shi dama da fari ma ana musu ba ba a musu ba ya zaman toko a gwada musu ke vrema ana bukata ku sosai paske suna da amfani sun sani an akwai wanda ba su sani ba ma sun sani paske mu da kanmu ya dame mu fata da eh, yariya mace take suke yi nan lakwal cikin jihar tamu gugaran Paske cikin kananan lokaloli sai ma a gani an bado da mata da yawa sun shiga farcakai a ji murna amma an sun je nesa can kuma sai ka gani babu su to wannan abu muna so muna so ke a shawo kan shi a kama mumu iko ya iya kama mumu ga tallahi ya goda ke kulawa iri-iri ya ma uwa 'yan mata tallafi ko ya musu tallafi da kansu cikin lakol ya samu musu mai kulawa da su a gansu ga sunan uwa ya su da shakka ke vrema an matan nan ana kula da su ana bukatar su ba abin da yake taba su baske ita da mace jahilci ya ci ta in ta gadiyarta tun da sahi tattahi sai rana ta fadi za ta zo wata sai ta gamu da ta ce mata kai ni na ga yariyar ki da tana tare da suwa ne suna cikin shago kuna suna shayin shahi wani waje sai ta ce kai ni diya ta ta yi lalata a ba haka nan ba ne jahilci ne kenan muna so a gwada musu vrema ana kula da su mun gode mun gode kuma ka malam ikawal Eh, wacce hayya ce za a iya bi domin shawo kan wannan matsala ta rashin zuwa makarantu na mm, yara a cikin gugar musamman ma mata eh to eh, hanyar da za a bi a waye ma'uwayen kanuwa ta kwana sannan ita kuma gwamnati daga nata bangare ta yi kare yantarna ta buɗe eh, wuri gida inda da abincinsu inda za a ashe su 'yan mata eh sai a ɗaukar musu wanda mace wadda za ta rika kulawa da su da kowane lokaci wanda uwayen za su yar ana iya uwayen su ba da su mace wadda suka yarda da ita ta rika kulawa da yaran nan wanda an tabbatar da uwayen sun tabbatar da babu abin da zai faru ga ɗiyansu eh in lakwal ta sabka misali kwanje kenan kowa sai ya zo ya ɗauki ɗiya shi a yi shi kuma internet nan a primaire da college da kowace lakwal kenan da kun fita nan ga inda za ku ana bai da su sau da kafa ko ina akwai mai kula musu akwai ruwa akwai komi da komi akwai wuta komi da komi an san dai babu dai wani matsala lokacin nan uwaye za su ba da ƙarfi gaba da yinsu amma ba su iya su ba da yara kuma su makiyaya ne su tashi nan su koma nan suna taya nesa ba wanda zai yarda ya shi tana bin hanya wannan ita kaɗai dare yana yi mata gashi nan dai abubuwa yanzu ba san ya ne abun zai kare shi yasa bakin abin da dai nake gani zai ciyo kan matsalar wannan shine a waye ma uwaye kai gwamnati ta ɗauki responsibility ta ta yi kireyen eh, interna a ɗaukan musu kuma matan nan 'yan matan nan wanda eh shine a ɗaukan musu wanda za su rika kulawa da su abincin su komi da komi. Mun gode Fatima eh ku a ganin ku mene za a yi domin magance wannan matsala? Ni ma kamar yadda Allah Allah sai ce haka na gani ya kamata gwamnati ta ɗauki antarna nan ta zo ta kawo ta ikwal bangare na makaranta ta ƙananan yara da ta mayya a samun musu kuma uwa wadda za ta kula da su da abincinsu da komi ya zamto ba su rasa komi ba yaran ga da kulawa da komi yariya ta samu yadda uwarta za ta kwantar da hankalinta ta barta tana karatu shine kawai na gani yadda za a magance wanga abu tun da aka ce su komo nan kusa da su su wannan bai musu tun da su makaya ne kenan babu wani wani magancewa da za a yi illa haka nan kawai a kawo musu mace wadda za ta kula da su da komi da su kawai yadda aka sani da da an taɓa yin shi wannan to a da haka nan ne uwaye ba ruwan su da yarinyar su akwai weekend ranar da futu ranar futu uwa tana iya tahowa ta zo ta ga diyarta ta koma kuma akwai kwanakin hutu wanda ake ce ma kwanji su ma dai yariya tana iya tahiya gida ta an kwanaki tare da uwayenta in suka ida ta komo kenan ya zamto tana samun kulawa ta shi tana jin daɗin karatu uwa ta kwantar da hankalinta ba fita ba take yariyar ta ba tare da maza ba kuma wanga abu kenan na mata ne kaɗai ba a zo a gama yara da maza ba 'yan mata da maza ba a sa su kaɗai bangaren su hakanan masin sun yarda da abin a ƙarshe alhaji alhassan ko wanda irin shawara kuke bada har yadda za a iya bi domin magance wannan matsala wanga da abun harakan makiya ne ta kadai a doki a doki ga cikin lakol da kantina skolar kinta shi kadai zai samu abun ga a hau dama meri da paran da yauni sensibilisation ki uwaye yara su kawo diyansu lakwal shi kenan nan an Allah da za a samu mafi To masu jimu da sauraron mu mun zo ƙarshen wannan muhawara ta Studio Kalangu bisa kan matsala ta rishin zuwa na yara a makarantu musamman ma ɗiya mata a cikin karamar eh, hukuma ta Gugaram. To eh, kun shi dai duka dai wanda muka hira da su shawarar da suka kawo na cewa dan farko dai a nan yankin na Gugaram yanki ne da na kiwo. kuma makarantu su yi nisa da inda uwayen yaran suke nisan makarantu yana kawo cikas bisa kai yaran makarantu shakkun da uwaye suke yawan kawowa shi ma bisa yaran yana sa wannan eh, rishin kai yara makarantu kuma an ba da shawara da cewa a samu a gama soje guda kamar yadda aka saba a da a yi kantin kenan inda za a gama su waje guda inda ana ɗauka yaunin su waje guda ba su tahiya gida sai eh, lokacin hutu cewa da weekend wannan za a iya ba uwaye dama su bar yaran su su ta karatu musamman maɗiya mata a cikin yankin na gogaram kun saurari wannan muhawara tare da halartar malam ikawal algalas wanda shine mm, wakilin ma'aikata mai kula da harkar ilimi a nan gogaram malam ikawal algalas mun gode na gode To Malam uh, Alhaji Alhassan Bashar wanda shugaban kwamiti na uwayen yara mai kula da harkar makarantu na boko a nan gugaran Malam Alhassan Bashar mun gode. Ni ma ina matukar godiya. ga studio kalangu mun gode eh, fatima ehi wadda ita uh, uwayen yara ne kuma uwa ce a nan eh, yankin na gugaram fatima ehi kuma, kuma mun gode da halarta da ku a ƙarshe malam muhammad musa wanda eh, wakilin mashawarci ne a cikin ƙaramar hukuma ta eh, gugaram muhammad musa mun gode mun gode muku kwarai masu sauraron eh, studio kalangu sai dai mu ce muku masalama